بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci wato assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu lale da maraba da saduwa da juna a wannan yammaci mai tarin albarka na ranar asabar wanda ya dace da uku ga watan ramadan shekara ta da 1439 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga garin maka zuwa Madina kuma ita ce rana ta goma tara ga wata na biyar a cikin shekara ta 2018 bayan miladiyar Annabi Isa dan ci gaba da karatun tafsirin Alkur'ani mai girma a darasin da ya gabata idan yan kwa suna biye da mu mun tsane karshen aya ta casa'in da shida. wanda hakan yake nuni da cewa yau in Allah ya yarda za mu tashi farkon aya ta 97 a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul nisa fadin Allah ta'ala innal ladzina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا ابن أبي هاتم الله يجزاه da rahma ya fitar da hadisi a cikin littafinsa na tafsiri daga ruwayar Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda yake cewa kana qaumun min ahli makka akwai wasu mutane daga cikin mutanen makka aslamu suka shiga addinin musulunci wa kanu yastakhifuna bil islam wa kanu yastakhifuna bil islam sun kasance suna koye musuluncin da suka shiga addinin musulunci ba su bayyana addinin musuluncin su ba sai suka koye fa akhrajahumul mushrikina yawma badrin ma'ahum sai mushrikai suka fito tare da su a ranar da aka gwabza yakin badar tare da su suka fito a cikin tawaga na mushrikai tare da cewa su sun musulunta fa usiba ba'dhum wato ainihin bi fi'li ba'd sai aka kama wasu daga cikin su aka ribace su a matsayin fursunonin yaƙi wasu aka kashe su bi fi'li ba'd saboda aikin shashin su ma'ana ba a iya tantance su tsakanin su da waɗanda suke ba musulmai ba tunda sun ɓoye musuluncinsu qala lil muslimun sai wasu daga cikin musulmai waɗanda suka gane fusakan waɗanda suka musulunta ɗin nan a cikin waɗanda aka kashe da waɗanda aka kama sai suka ringa cewa kana ashabuna haula'i muslimin waɗannan abokanan namu sun kasance musulmai amma tun tunda basu bayyana musuluncinsu ba babu wanda ya san su musulmai ne wannan dalilin ya janyo aka kakkashe su aka kame wasu a matsayinsu na bayi wa akrahu suka nuna kyamatarsu akan abin da akai, yi fastaghfaru lahum sai wato ainihin waɗannan musulmai sai suka ringa nema wa waɗannan ƴan uwa nasu musulmai gafara fa anzalallahu ta'ala hadhihi al-aya sai ubangiji mai girma daukaka ya saukar da wannan aya yake cewa innal ladina tawaffahumul malaikatu haqiqa waɗannan da mala'iku suka zo za su cire rayukansu zalimi anfusihim suna masu zaluntar kansu zaluntar kai a nan wajen yana nufin yadda suka ringa ɓoye musulunci amma ba su bayyana musulunci ba sannan kuma suka yadda su zauna a cikin gari na kafirci tare da mushrikai saboda wani rauni nasu na cikin zuciya suka ƙi su hijira su dawo wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi ko shakka babu wannan zaluntar kai ne a cikin wannan malamai suka ce zaka iya kasa su kashi biyu akwai waɗanda wani dalili nasu da ra'ayinsu na zuciya shine ya hana su yin hijira shi ya hana su su bar gari na kafirci su dawo garin musulunci shi ya hana su su bar mushrikai su dawo inda al'ummar musulmi suke wala Allah saboda tunanin yaya za su da dukiyoyinsu sun baza dukiyoyi a cikin gari saboda haka suna jin cewar ba za su iya tsallake dukiyarsu su amsa kiran Allah su amsa kiran Annabi sallallahu alaihi wasallama ba saboda kawai suna kwaɗayin dukiyarsu ba za su shiga cikin faɗin waɗanda Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum ya ku waɗanda suka yi imani istajibu lillah ku amsa kiran Allah walir rasul kuma ku amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama idza da'akum lima yuhyikum a lokacin da suka kira ku zuwa ga abin da shine zai ƙara inganta rayuwarku shine abin da zai tabbatar muku da kyakkyawar rayuwa duniya da lahira saboda dukiyarsu ba za su iya barin wannan ba wasu kuma suna kallon ƴaƴayensu da ƴan uwansu da danginsu ba za su iya barin wannan ba saboda haka sai suka fifita garin kafirci akan garin musulunci irin waɗannan malamai suka ce duk wanda ya fifita wani abu na kafirci a itikadinsa a aqidarsa akan wani abu na musulunci wannan ya bar addinin musulunci saboda haka sai zaman to ma'ana zalimi anfusuhum anan wajen ana nufin az akbar wato sun aikata babban zalunci sun aikata babban zalunci shine wanda yake kafirci ko shirka sannan kashi na biyu akwai waɗanda su raunana ne suna wato ainihin zaune ne a garin kafirai saboda ba wai dan suna i'tiqadin sun fifita garin kafirci akan na musulunci ba ko dan wata dukiyar su ko dan wani abu nasu a'a kawai wani sakaci ne irin nasu na dan adam da san jiki irin nasu na dan adam ko da kulafucin zama a gari ka san wani shi yana nan inda aka inda Allah ta'ala ya sa aka haife shi anan yake so ya rayu daga nan ya motsa daga nan unguwar ma ya koma wata unguwa gani yake babban aiki ne min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan nukhri shi ko mutuwa ya so yake abin nisha sha unguwar su baya so ya tashi ya bar unguwar to irin waɗannan tunda ba a i'tiqadin su cewar ba za su amsa kiran Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallama ba kawai suka ci ne nasu malamai suka ce irin waɗannan masu sabo ne ba su kai martabar waɗancan ba saboda haka zaluncin da suka aikata sai zamanto az-zulmu ne wanda yake al wato zalunci ne wanda yake ƙaramin zalunci ba babban zalunci ba suna cikin bayi masu sako wanda kuma bayi masu sako ko da sun aikata sako wato ainihin wannan baya hana su shiga fadin rahmar Allah baya hana su shiga aljanna Allah ta'ala ya faɗa ayoyin da ke cikin suratul fatir ثم أورثنا الكتاب الذي نصفينا من عبادنا فمنهم ظالم nafsihi. ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أهلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لهوب wannan aya ta kasa al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama kashi uku kuma kowannen su ubangiji ta'ala ya tabbatar masa da imani ya tabbatar masa da aljanna Allah ta'ala ce kuma awrasna alkitaba allazi nasqafaina min ibadina sannan sai muka wato ainihin gadar da wannan littafi na alkur'ani ga waɗanda muka zaɓa a cikin bayinmu waɗannan bayi sun kasu kashi uku faminhum zalimun li nafsihi akwai wanda yake yana zaluntar kansa ta hanyar sabo bawa ne wanda yake ga imani amma kuma yana cakuɗa ayyukan sako a cikin imaninsa wa akharu na'tarafu bi dhunubihim khalaqu amalan salihan akwai waɗanda ga su sun yadda suna aikata zunubi kuma sun cakuda ayyukan su nagari da munanan ayyuka waɗannan sune zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun a cikin su akwai waɗanda suke masu tsantseni yan tsaka tsaki su dai ba su aikata manya-manyan zunubi su kuma ba su da wato ainihin ƙwazo cikin babbar ibada wa minhum sabiqun bil khairat a cikin su kuma akwai waɗanda suke a cikin aikin alkhairi bi iznillah cikin izinin ubangiji mai girma daukaka to dukkanin waɗannan Allah ta'ala ya hada su musu gudun goro yace jannatu adami yadkhulunaha يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي azhaba anna alhazana inna rabbana laghafurun shakur to shine Allah ta'ala anan wadin yace idan mala'iku suka zo wajen su lokacin da zasu cire rayukan su zasu yi musu tambaya qalu fi Za zasu ce da su kukan ina kuka kasance ya muka ganku cikin tawaga na kafirai bayan wato ainihin kun kasance kun yi imani ya aka tsince ku anan wadan me yasa aka tsince ku anan wadan wannan aya dalili ce da take nuni akan cewa idan mala'ikun rahama su idan mala'ikun mutuwa suka zo za su dauki ran bawa za su tattauna da shi akan abin da yake aikatawa idan aikin alkhairi ya kasance na aikatawa za su tattauna da shi akan wannan aikin alkhairi za su tabbatar masa da wannan aikin na alkhairi idan akasin aikin alkhairi yake yake aikatawa za su tattauna da shi akan wannan aiki din za su tabbatar masa da wannan aiki da yake kai shi yasa a wata ayar ubangiji mai girma ɗaukaka yake ba mu labarin yanda mala'ikun mutuwa suke zuwa wajen waɗanda suke masu aikin alkhairi suka tsaya tsayin daka suka wujijjiga rayuwarsu wajen bin Allah da da'a ga annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ta'ala ya ce innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul mala'ika alla takhafu ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم haka za su tattauna da su su musu bishara da aljanna su yi musu bishara da kwanciyar hankali su yi musu bishara da rashin bakin ciki da rabuwa da iyalansu a gidan duniya saboda Allah ta'ala zai killace musu zuri'ar su a yinin gobe alkiyama kuma Allah zai musu kayan gara kayan a zo a gani a faɗa a gidan aljanna wannan lokacin da mummunai za su rabu su kenan kan lokacin da wanda yake ba mai imani ba ko wanda yake wato ainihin mai saban Allah ya tashi rasuwa haka su ma za su zo kamar yadda wannan aya Allah ta halake cewa innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fi ma kuntum za su tambaye su ina kuke a ina kuka miya akai kuka sakaci kuka tsinci kanku a cikin wannan to haka kuma akiba ta tabbatar da wannan akwai alamomi da ake ganewa wanda suke nuna mutum ya samu kyakkyawar rayuwa wanda kuma mutum yake nuna ya samu kyakkyawar mutuwa akwai kuma alamomi da ake gane cewa wane ya samu mummunan rayuwa ya samu mummunan ƙarshe Allah ta'ala ka kare mu shi yasa Abu Ishaq al-Ishbili ya rubuta littafi su kutum da guda ya kira shi da suna Kitabul Aqiba wanda yake ambatan wato yanda al'umma suke cikawa da yanda yanayin al'umma suke idan sun tashi mutuwa ya sanya masa suna al'aqiba fi zikirin mauta wato aqiba makoma yanda aka ringa ambato labarin mutane waɗanda suka rasu a ciki ya kawo labarin rasuwar amirul mu'minin Umar ibn Abdul Aziz Allah ya tsara masa rahma lokacin da ya tashi rasuwa aka hada baki da mai dafa masa abinci ya sanya masa guba a cikin abinci aka biya shi dinare dubu don yi wannan aiki bayan Umar ibn Abdulaziz ya ci wannan guba ya gano an zaka masa guba kuma ya san cewa babu wanda yake kula da abin da zai ci in ba wannan kukun nasa ba ya kirawo shi a daki shi da shi ya tambaye shi shi kuma ya gaya masa gaskiya yace ina kuɗin da suka biya ka ya ɗauko dinare dubu nan ya kawo Umar ibn Abdul Aziz Umar ibn Abdul Aziz ya ɗauki wannan dinare dubu ya mai da shi baitul mali ya ce masa to tattara ka bi dare ka bar garin nan dan in al'umma suka san abin da ka aikata to kashe ka za su daga nan ne wannan poison wannan guba ta zame masa ajalinsa ya ci gaba da jinya tun ana iya kwantarwa a tayar har ya zamanto kwantarwa a tayarwa din ma babu shi ranar da zai rasu kwamishinoninsa ko ka ce ministocinsa ko ka ce hakimansa haka suka zo suka zagaye shi suka ce mun tattauna min yi mitin mun ga shi yadda rayuwa ta kasance halinka yadda ya nuna kamar ba za ka kai labari ba kuma mun san kana da 'ya'yaye, kuma mun san cewa iya mulkinka da ka gudanar baka taba wa kanka ko nera ba saboda haka muna tunanin makomar 'ya'yanka idan ka mutu yaya za a yi a kula da su yaya za a yi a kalli halin da suke ciki shi sa a matsayinmu na ministocinka a matsayinmu na kwamishinoninka ko hakimanka muka zauna muka yi mitin sai muka ware wasu kuɗaɗe muka ce a fitar da su a baitul mal a sanya su su zamanto abin da za a kula da iyalanka da su ne Umar ibn Abdul Aziz ya kalle su ya ce to na kashi biyu ne, haka ɗan kowa ma kashi biyu ne, ko dai ya zamanto ɗanka mutumin kirki ne ko kuma ya zamanto ɗanka ba mutumin kirki ba ne ya ce to idan ‘ya'yana ba mutanen kirki ba ne ba ba ni da buƙatar mutum ba musu naira su ci gaba da saba wa Allah ta'ala idan kuma mutanen kirki ne ba ni da buƙatar in ban musu naira ɗaya saboda dama ba ni ne mai jibintar al'amarin mutanen kirki ba Allah ne mai jibintar al'amarin mutanen kirki ya karanta musu ayar da ke cikin suratul a'raf inna waliyallahu allazi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla salihin yace tabbas majibincin al'amari na shine Allah allazi nazzala alkitaba wanda ya sassaukar da littafin alqur'ani wa huwa yatawalla salihin shine yake jibintar al'amarin bayin sa gari, daga nan Umar ibn Abdul Aziz ya kalli waɗannan hakimai nasa da suka zo ce su ku zaunar da ni haka suka jawo shi suka kama shi aka zaunar da shi ya zauna daga nan sai aka ga ya daga idansa ya kura wa sama ido a gefensa akwai matansa Fatima bintu Abdul Malik ta kalle shi tace ya amiral mu'minin ma za tara ya kai amirul mu'minin me kake gani haka ban taba ganin ka ka kurawa sama ido haka ba ya hadaratun laisu bi jinnin wala ins ce wallahi ga wasu nan halittu nake gani suna sakowa daga sama su ba mutane ba ne ba su ba aljanu ne ba mala'iku ne mala'iku ne suka zo don ɗaukar ransa daga nan sai aka ji yana addu'a yana cewa Allahumma ya mai dubun suna ana a Martani fa qasirtu ni ne ba wannan naka wanda ka umarce ni da dangogin umarni amma na gajiya a matsayina na dan adam ba komai na cika cikin umarnin ka ba wa ana allazi nahaitani fa asi ya ubangiji ta'ala ni ne bawanka da ka hana ni dangogin abubuwa amma gajiya gajiyawa irin ta dan adam da ajibanci na dan adam ya sa na zakewa abubuwan da ka hana ni yace walakin la ilaha illallah yace babu abin da nake takama da shi da zan riski fadarka da shi a yinin gobe alkiyama in ba kalmar la ilaha illallah ba ita kadai ce bani da shakka a kanta amma duk wani dangin umarni da hani a iya samun kuskure a ciki amma kalmar la ilaha illallah wannan kam na san korawa babu a cikin zuciyata na yadda babu abin bautawa bisa ga cancanta sai kai daga nan sai aka ji ya karanta faɗin ubangiji mai girma ɗaukaka tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin da wannan aya ya cika to kaga wannan yana nuna aqiba kenan wanda take nuni zuwa ga halayyar dan adam lokacin da ya imani haka ya kawo misalin aqiba ta mutanen da suka kasance ba su kiyaye dokokin Allah ba waɗanda suka yi sakaci suka bar saban Allah ya ringaye musu wato katutu a cikin rayuwarsu haka su ma idan suka zo cikawa dole sai an tuhume su akan wannan abin ya kawo kissar hammamu min jab akwai wani ban daki irin public toilet din nan a kasar Yemen, wanda ake kira da suna hammamu min jab yana cikin wata unguwa da ake kira da suna minjab a unguwar aka gina wannan public toilet na mata mata ne suke zuwa suna biyan bukatunsu sai aka samu wani mutum shaki sai zo gefen wannan hammamu minjab sai gina gidansa kuma yayi masa fenti irin na wannan public toilet saboda haka idan mace ta zo biyan bukatarta a wannan ban daki idan ta kuskure sai ta fada cikin gidansa shi kuma sai ya fasikanci da ita yana zaune wata rana sai ga wata kyakkyawar mace ta zo tana tambaya aina tsariƙi ila hammami min jabi ina ne hanyar da zan je in gaban dakin min jab fa dallaha ala baitihi sai nuna mata gidansa sai ce nan ne hammamu min jab ta fada cikin gida ya bi gida ya rufe kofa ya sa sakata daga nan sai ta fahimci babu abin da zai kubutar da ita daga sa in ba ta yaudare shi ba ta hilace shi saboda haka sai ta saki jikinta ta nuna masa ita ma yar hannu ce eh za ni ce ta dadda mu je mu saboda haka ta nuna masa yar hannu ce ce to kai da wannan kake bukata ma har sai ka tsaya ka bata wa kanka lokaci Ta ce to irin wannan harka ba ta samuwa ba ta yiwa da gaggawa irin haka ai ba za mu raka shi ba dole sai an samar da wata atmosphere an samar da wani jawi mai kyau saboda haka yanzu abinda za a yi mazaje ka ka samo mun nono ka samo mun nama eh, idan aka samo nama da nono aka ci aka sha to sai kuma da abinda zai faru ya faru saboda haka gaggawa ya fita a guje ya tafi saboda gaggawa ya manta bai kulle gidan ba ita kuma ta fito ta yi wata yana dawowa da nonansa da namansa sai ya tarar ta sulale sai ya turo daga nan sai ya zo cikin gari yana ta yawo yana tambaya ina wannan matar da ta zo tana tambaya aina tsariki ila hammami min jabe ina ne hanyar ban ɗakin min jabe a haka har ya haukace ya zare duk kasuwa duk gari idan ya bi yana tambaya aina tsariki ila mai hijab saboda ya kwaɗaitu da ita ya sa ta a cikin zuciyarsa har zuciyarsa ta fara ciwo ya zo ciwo ya kifar da shi ya kwanta yana cuta har ya kai gargarar mutuwa ‘yan uwansa suka zo suna masa ne suna ƙulla ilaha illallah yana aina tsariki ila mai hijab ce ne la ilaha illallah shi kuma yana aina tsariki ila mai hijab ina ne hanyar banɗakin minjab da wannan ya cika saboda kaga wannan yake nuna maka al'amalu bil khawatim ayyuka suna tabbatuwa ne a lokacin da ɗan adam ya zo mutuwa shi yasa waɗannan su ma Allah ta'ala ya bada labari mala'iku za su ce da su fi ina kuka kasance qalu sai su ce da su kunna mustaba'atina fil ard mun kasance raunana a ban kasa wallahi ba za mu iya nuna imanin mu ba ba za mu iya bayyana cewa mu masu imani bane ba shi yasa muka buya qalu sai mala'iku su gaya musu suna masu tambayar su suna masu tuhumar su suna cewa da su alam takun ardullahi wasi'atun fatuhajiru fiha shin ƙasar ubangiji mai girma daukaka ta kasance mai fadi bane ba dan me yasa ba za ku yi hijira a cikin ta ba wannan yake nuna ashe kenan zama a wurin da ake saba wa ubangiji mai gima ɗaukuka ba dalili ba ne ba tunda ƙasar Allah mai faɗi ce to dan me yasa ba za ku yi hijira a cikin ta ba amma sai kaga ɗan adam ya nace ya makale ya kafe shi sai ya zauna a wani waje da ake saba wa ubangiji mai girma ɗaukaka unguwa ce kake zaune cikakken masallaci da ake jam'u salawatul khams babu amma kana ce ka zauna a wajen unguwa ce yaran unguwa fitinannu 'yan shulushu 'yan wiwi 'yan fakalin 'yan fanalin 'yan wace tsiya ce duk gasu nan ana shan shisha ana son abin da aka ga dama babu tarbiyya babu ɗan da ake kwaɓa kuma ka zo ka nace ka zauna a cikin unguwa wani ma don rigima ba gidansa ba ne ba haya yake biya kana biyan kuɗin haya kuma ana lalata maka yaranka a unguwa to dan me yasa ba za ka tashi ba alam takun ardullahi wasi'atun fatuhajiru fiha shin kasar Allah ta'ala bai sanya ta ta zamanto yalwatacciya ba dan me yasa ba za ku hijira a cikin ta ba saboda haka wannan aya tana nuna wa dan adam cewa ba a kafa hujja da zama a wani wuri da ake saban ubangiji mai girma dauka dan duk sanda kake zaune a wurin da ake saɓan ubangiji mai girma ɗaukaka, to zai zamanto da kai da waɗannan masu saɓo ɗin irin ku daya matsayin ku daya hukuncin ku daya shi yasa Allah subhanahu wataala a wata ayar yake gaya mummunai cewa kada ku yadda wato ku ringa zama a wurin da kuka san ana ambaton wani ba ubangiji mai girma ɗaukaka ba kada ku yadda ku zauna a wurin da ake yin wasa da ayoyin ubangiji mai girma ɗaukaka ake kutsawa cikin su ana musu izgili kada ku yadda ku zauna da wannan kada ku yadda ku zauna da waɗannan mutanen hatta ya kodo fi hadisin ghairi har sai in sun canja wani zance ba wannan ba innakum idzan mithluhum Allah ta'ala ya ce idan kuka zauna da waɗannan masu sako din to kun zamanto su kun zamanto su wata rana Umar ibn Abdul Aziz yana zauna a fadarsa sai aka kawo wasu mutane sun sha giya sai Umar dan Abdul ya ce ai musu hukunci da bulala azani sai wani a cikin mutanen ya daga hannu ya ce ya amiral mu'minina ina da magana sai menene maganar ka yace ni ban sha giya ba sannan asali ma yau litinin azumi ne a bakina sai Umar dan Abdul ya ce to ku fara ta kansa ku fara zane shi shi to ya amiral mu'minin ya za a fara zane shi ce ah, ba ubangiji mai girma ɗaukaka ya ce fala taq'udu ma'ahum hatta yaqudu fi hadithin ghairi innakum idhan mithluhum wanda ya zauna to ya to irin su da wanda kana da azumi kuma ka je gidan giya ai innakum idhan mithluhum kai ma kana cikin su yasa dukkanin inda ake sakon ubangiji mai girma daukaka ka samu mummunai ba sa bin wannan hanyar wa idza rubin lagwi marru kirama idan suka zo wurin da ake wasa da dokokin ubangiji mai girma ɗaukaka to gaggawa suke su wuce ma babu wata hujja babu wani dalili da za a ganka a unguwar da ake saƙon ubangiji mai girma ɗaukaka kana zaune akan dakali ko akan benci kana gabtarar rake in an tambaye ka ka ce me wa'azi ka zo musu ko me ganka a gidan giya kana zaune ana hira da kai to me kai ka a ganka a gidan neman mata kana zaune ana hira da kai to me kai ka kasan dai nan ba a wa'azi in wa'azi ne ga masjidu ahlul bait was sahaba ka zo nan nan ake yin wa'azi ubangiji mai girma da kuka yake cewa Allah ta'ala yake cewa qalu alam takun ardullahi wasi'atun fatuhajiru fiha ulaika ma'awahum jahannam Allah ta'ala ce irin waɗannan su ita ce wutar jahannama wa sa'at masira tar da makoma idan ta zamanto wutar jahannama Abdullahi dan Abbas a cikin sabon Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa lokacin da wannan aya ta sauka fa kataba ila man baqiya min almuslimina bi hadhihi alaya sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama yasa aka rubuta wasiqa da wannan aya ya aika ta izuwa ga waɗanda suka rage daga cikin musulmai a cikin garin Makka yana mai gaya musu cewa la udhra lahum to daga yanzu fa babu wani ragowar uzuri na ka zauna a garin makka cikin kafirai bayan kayi imani duk yadda za ka tattaro ina ka ina ka taho inda annabi sallallahu alaihi wa ce fa kharaju dan haka waɗanda suke suka rage daga cikin wato ainihin mummunai waɗanda suka yi imani din nan da suka rage sai suka ringa fitowa suka rabu da waɗanda suka zamanto mushrikai suka da wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin su akwai waɗanda rauni ya hana su su fito irin waɗannan ubangiji mai girma ɗaukaka ya musu uzuri ya ce illal mustaba'afina min ar-rijal illal mustaba'afina min ar-rijal wan nisa'i wal wildani la يستطيعون لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا الله تعالى ce illal mustad'afina min ar-rijali wan-nisa sai dai ko waɗanda suka zamanto raunana minar rijali daga cikin mazaje wan nisa da mataye wal wildan da kuma kananan yara waɗannan yana daga cikin manufar da aka kafa jihadi saboda shi domin a kwato waɗannan dangogin mutane guda uku waɗanda Allah ta'ala ya ambata a wannan aya Minan rijali wan nisa'i wal wildan kamar yadda ubangiji mai girma ɗaukaka yake faɗa wata ayar wa malakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustada'afina min ar-rijali wan nisa dan me yasa ba za ku je ku yaki dan dauka ma Allah ba dan me yasa kun ba za ku je ku yaki dan ku yanto wadancan almustaba'atina min ar-rijali wan nisa wal wildan wato ainihin wadanda suka zaman to na a cikin mazaje da kuma mataye da kuma kananan yara Allah ta'ala ce la yastati'una hilatan wadanda ba su da wata dabara karshen ta mazajen sun kasance ga imani tsufa ya hana su su hijira saboda shekarunsu su yayi yawa kaga tsoho ba da wata dabara da zai bar gari ba da wata dabara da zai bar gari ko wata larura disabled person ne yana da wata larura ta kaskanci a tare da shi wanda ba zai iya yin wata dabara ya gudu ba ta iya yiwa makaho ne makaho sai da dan jagora to ya rasa dan jagoran da zai fito daga shi daga cikin garin ko kuma ya zamanto ta iya yiwa gurgu ne ta iya yiwa mara lafiya ne dukkanin waɗannan kaga la ona hila ba su da wata dabara da za su yi su da kansu ko mata ta ta yi imani ga ta mace ba ta san hanyar barin gari ba don galibin mata su ba su iya zuwa ko ina ba suna zaune a gari zuwa ta tana nan yar tudun wadace tunda aka halice ta yar tudun wadace in tana da wata ƙawa a Kano ta bugo mata waya gani nan zan zo Kaduna ina zaki zo ce Badara zan zo ci to ni wallahi da nake Kaduna ma ban taba zuwa Badarawa ba kin gani nan ƴar tudun wadace dan ba inda ta taba zuwa tana zaune waje daya ko tana karkashin igiyar aure mijinta kuma ba zai bata ta hijira ba dan ba shi da imani kaga waɗannan su ma dalili ne da yake nuna cewa la yastati'una hila ba su da ikon da za su iya yin hijira ko ƙananan yara kamar yadda Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara masa yadda a cikin sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi ya yace ana wa ummi min alladhina la yastayuna hilata shi lokacin da wannan aya ta sauka da ni da mahaifiyata muna daga cikin waɗanda Allah ta'ala yake nufi da almustada'afina min ar-rijali wan nisa'i la yastati'un wal wildani la yastati'una hila muna daga cikin waɗanda suka zamanto raunana daga cikin mazaje da mata da kuma ƙananan yara waɗanda suke la yastati'una hila ba su da dabarar da za su iya barin garin makka akwai kuma waɗanda kama su aka yi aka ɗaure su sun yi imani saboda 'ya'yan manya ne aka kama su aka ɗaure su a cikin gida aka hana su fita ko ana azabtar da su waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallama da kansa yake addu'a ya ubangiji mai girma da kuka ka kubutar da waɗannan hadisi ya zo a cikin sahih bukhari da muslim daga ruwayar abu huraira Allah ya kara masa da yake cewa bainan nabiy sallallahu alaihi wa sallama yusalli al-isha wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallama ya idan yana yin sallar isha iz qala sami Allahu liman hamida lokacin da yace sami Allahu liman hamidahu ma'ana ya dago daga me ya dago daga ruku'i yace sami Allahu liman hamidahu thumma qala qabla an yasjud sannan sai maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fara addu'a yana yin alqunut kafin ya tafi sujjada fa qala annabi sallallahu alaihi wa sallama yace allahumma najji ayyash ibn abi rabi'a ya ubangiji mai girma daukaka ka kwato ayyash ibn abi rabi'a ayyash ibn abi rabi'a dan kwan abu jahal ne ya musulunta amma yayansa uwarsu daya amma ubansu kowa da nasa babar su bayan ta bar gidansu Abu Jahl ta zo ta auri mahaifin Ayyash shi kuma ya haife shi saboda haka dan uwan Abu Jahl ne ta fuskar mahaifiyarsa ya kama shi ya daure shi ya hana shi hijira yana azabtar da shi annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi masa addu'a yana Allahumma najji Ayyash ibn Abi Rabi'a ya Allah ta'ala ka kubutar da Ayyash ibn Abi Rabi'a Allahumma najji Salama ibn Hisham ya ubangiji mai girma ɗaukaka kubutar da salama ta ibn hisham allahumma najjil walid ibn al-walid ya allah ta'ala ka kubutar da al-walid dan walid wanda dane ga walid ibn al kun san irin yanda walid ibn al ya ringa nuna gabansa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama har sai da Allah ya saukar masa da ayoyi wajen guda tara cikin suratul Muddathir yana masa raddi Allah ta'ala ce zarni wa man khalaqtu walida wahidan ya ma'aikin Allah zarni wa man khalaqtu wahida ban ni da ni da wanda na halicce shi shi shi kadai wasu daga cikin malamai suka ce shi Walid ibn al eh, ibn al-Mughira al-Walid ibn al-Mughira a gidansu shi shi kadai mahaifinsa ya haifa haka kuma shi ma babansa al-Mughira shi ma shi shi kadai babansa ya haifa shi yasa yake wa kansa da kansa kirari yana anal walid ibn al-wahid anal wahid ibn al-wahid ni ne cilo dan cilo gidanmu ni kadai aka haifa babana ma shi kadai aka haifa saboda wannan kirari da yake wa kansa shine Allah ta'ala ya amfani da wannan kalma yace zarni wa man khalaqtu wahida barni da wanda na halicce shi shi shi kadai wa ja'altu lahu malam mamduda na sanya masa dukiya mamako mai tarin yawa wa banina shuhuda na sanya masa ƴaƴaye halartattu ta yanda idan mutum yana da kuɗi yake neman odilan da ƴan kanzagi da ƴan tsurku suna gadinsa suna raka shi unguwa to shi alwalid ibn al-mugira ƴaƴansa ne suke kare masa saboda madaka ƙato ne ƴaƴansa dukkaninsu suna da tarihin jarumtaka kuna sanada Khalid ibn al-Walid saifun min suyufin rahman zararren takobin ubangiji mai girma ɗauka saifun lahil maslul ɗan sani. waɗannan ‘ya'ya nasa guda goma sha biyu guda goma sha ɗaya daga cikinsu maza ne madaka ƙato ɗaya daga ciki fatima bintul walid ita kaɗai ce mace kuma allah ta'ala ya arzukta guda hudu da shiga addinin musulunci daga ciki akwai alwalid ibn al-walid wanda ya sanya masa irin sunansa ya shiga addinin musulunci gashi har annabi yana masa addu'a yana cewa Allahumma najjil walid ibn walid daga cikin su akwai Khalid ibn al-walid sayfun min suyufir rahman daga cikin su akwai shu'ba ibn walid shi ma ya shiga addinin musulunci sai kuma fatima bintul walid wadda ta shiga addinin musulunci a shekarar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya bude makka saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama yana masa addu'a yana cewa allahumma najjil walid ibn walid sannan yace allahumma najjil mustada'afina minal mu'minin ya ubangiji mai girma daukaka ka kubutar da waɗanda suka zaman to raunana daga cikin mummunai allahumma shdid waqa'ataka ala mudar ya allah ta'ala ka tsananta wato ainihin azabarka da matsinka akan mudar qabilan mudar allahumma ja'alha sinina ka sin yusuf ya allah ta'ala ka jarrabe su da shekaru na yunwa irin yanda ka jarrabi mutanen da suka yi zamani da annabi Yusuf alaihi salatu wassalam da shekarar yunwa saboda haka waɗannan su ne almustada'afina min ar-rijali wan nisa allazina la yastati'una hila wanda manzala ya dinga musu addu'a yana cewa Allah ta'ala ya kwato su wala yahtaduna sabila kuma wato ainihin ba su san hanyar da za su tafi ba su da shiriya akan hanya in ma sun kubuto ba ma san hanyar da za su bi su tafi garin Madina dagin hijira ba irin waɗannan ubangiji ala ce fa ulaika asallahu an ya'fu anhum irin waɗannan tabbas ubangiji mai girma daukaka zai musu afwa wa kana allah ghafurur rahima kuma tabbas ubangiji mai girma daukaka ya kasance afuwan ghafura afwan wa kana allah afwan ghafura tabbas ubangiji mai girma daukaka ya kasance mai afwa ne kuma mai jin sa ne aya ta gaba Allah ya ce wa man yuhajir wa man fi sabilillah nan sai ubangiji mai girma ɗaukaka ya ci gaba da zaburar da sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi da kwadaitar da su akan hijira da irin alfanan da ake samu idan an yi hijira amfani na duniya da kuma amfani na alkiyama Allah ta'ala ya ce wa may yuhajir fi sabilillah dukkanin wanda ya fita yi hijira fi sabilillah dan ɗaukaka addinin Allah saboda amsa kiran ubangiji mai girma ɗaukaka yayin hijira dan Allah yajid fil ard zai samu a ban ƙasa muragaman kafiran mafaka wacce take mai yawa don wani zai tunanin idan na yi hijira na bar garin mu idan naje can ina zan kwanta ina zan samu inda zan rabe Allah ta'ala ya ce to akwai wajen rabewa mai tarin yawa Ya jiddil ardi muragaman kasira zai samu mafaka wacce take mai tarin yawa wasa'a kuma zai samu yalwa a cikin arziki saboda su mutanen Madina mutanen Makka mutane ne 'yan kasuwa garin makka gari ne da ya shahara da hada-hada ta kasuwanci fatauci suka iya su je su saro su zo su siyar su koma su saro 'yan koda ne su li'ilafi quraishin ilatihim rihlata shita'i was-sayf falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf wannan ita ce sana'ar Allah ta'ala ya ce wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan duk inda ka sani a duniya ɗan maka yana shiga tun a zamanin jahiliya ya je siyo ya kawo ya siyar ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan suna wucewa garuruwa inda Allah ta'ala ya halakar da adawa da samudawa suna wucewa ta garuruwan ba don komai ba dan su tafi kasuwancin su wa innakum latamuruna alaihim musbihina wa billayl haka suke wuce wajen da daddare ko kuma da sassafe saboda me saboda kasuwanci to wani in aka ce masa kai hijira e zuwa garin Madina zai ce to idan na je Madina me zan yi me zan yi in rike kaina saboda shi garin Madina ba gari ne na kasuwanci ba abinda mutanen Madina suka fi iyawa shine noma to kaga kowa akwai kiwon da ya karbe shi kenan akwai waɗanda suka iya noma saboda haka waɗanda suka iya nema sai a tallafa musu su gona waɗanda kuma ba su iya noma ba kasuwanci suka iya a basu fita ta odar su wannan shine amma a zo a ce an yi unique an yi kowa uniform kowa ya koma gona to wani in ya je gona yayi me unguwarsu ko filin yan tila babu filin da zaka buga bal irin yan tila din nan unguwarsu babu wani tun da yake bai taba rike garma ba kuma an ce an uniform sana'a ma sai an zaba maka an ce a tafi gona gaba da to ka je gona ka yi ne kowa da abin da ya iya in zilin nasa fi zilin, a sanya mutane inda ya dace saboda babbar illar shine mutane su zauna ba su da aikin yi amma duk wanda ya kokari ya samo aikin yi dinsa na halak to abin da ya kamata a yi shi ne a ce maka masa akan aikin yi dinsa wani kanikanci ya iya to haƙƙi ne na hukuma ta zo ta tara ƙungiyar kanikawa ta ƙara modernizing harkar kanikancinsu a samar musu da ayi abubuwan kanikanci na zamani a nuna musu yadda za su waye a cikin sana'ar kanikancinsu a nuna musu yadda za su zamanto tun suna gyarawa yaya kuma za a yi fasaha su ta zo su iya haɗawa su iya ƙerawa wannan shine ci gaba wani abin da ya iya kasuwanci ya je ya saro ya kawo ya kasa saboda haka da hanyar da za ta inganta masa wannan hanyar kasuwancin nasa sai a ce maka masa akan wannan wani fawa ya iya wani sarkin fawa ne abin da ya taso ya ga ana yi a gidansu shine fawa saboda haka mahauci ne sai a inganta masa harka a nuna masa yadda ake fawa ta zamani yadda zai tsabtace namansa yadda zai mai da shi a cikin wani short glass yadda zai bada ma'ana yadda zai zamanto abin an yi modernizing ɗinsa kada a dinga ganin sa kazan kazan a nuna masa yadda zai sa uniform fari mai kyau ta yadda harkar fawa sa za ta inganta wani abin da ya iya a cikin sana'a shine aski saboda haka sai a nuna masa yadda zai askinsa na wanzaman da da na wanzaman yanzu kuma a kaya masa cewa ga haƙƙin musulunci akan aski din banda askin Bala, balatalla banda askin wizi a nuna masa wannan wannan shi zamanto ingantacce amma ba yanda za a yi al'umma da ubangiji mai girma ɗaukaka ya halitta da mabambantan ɗabi'u da mabambantan halayya da mabambantan rayuwa kuma a zuwa ce an haɗe su akan rayuwa guda ɗaya wannan ba zai taɓa yiwuwa ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce i'malu kullum muyassarun lima khuliqa lahu kowa ya aiki kowa ya aiki kuma kowanne a cikin ku akwai abin da Allah ta'ala ya sauƙaƙe masa zai iya in ka ɗauko shi ka kai shi abinda Allah bai sauƙaƙe masa dola ba zai iya komai ba wani direba ne saboda haka sai a nemo mota a miƙa masa ka ga yadda ake juya su tiyari akan kwalta amma idan ka ɗauko shi ka kai shi wata sana'a ba wannan ba zai iya maka komai ba sai dai ya taimaka bulanda sai dai ya taimaka budin saboda haka wannan shine ka'idar kowa da abin da ya iya mutanen Madina abin da suka shahara a kansa shine noma Abin da suka iya shine noma da aka yana daga cikin abin abinda sa wasu suke tarabbabin yin hijira shine idan mun yi hijira mu yan kasuwa da muke oda an rufe bodojin mu an ce ba maganar oda sai dai a koma gona in mun je to me zamu a gona to shine Allah ta'ala ya ce musu ba haka al'amarin yake ba wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman kaseeran wasu. wanda ya hijira saboda Allah zai samu mafaka mai yawa a ban ƙasa kuma zai samu dace zai samu sa'a yalwa ta dukiya ai sa'atan min almal zai samu yalwa ta dukiya kasuwancinka ba zai tsaya ba kai komo ɗinka ba zai tsaya ba ko ba za a wajabta maka noma ba shi yasa waɗanda suka ringa yin hijira ɗin tunda su abin da suka sani shine kasuwanci da sun je Madina su ce a nuna masu gona sa'ad ibn abi waqas abin da ya faɗa kenan bayan hijira nabi sallallahu alaihi wa sallama ya haɗa su mu'afa da abu talha abu talha yace masa to ga gidana nan zabi bangaren da kake so in datsa bi in baka ga mata na nan guda biyu zan umarce su su leko ka duba ka ga wacce ta maka a ciki in saka ta gama idda ka aure sannan dukiya ta zan datsa ta gida biyu zan baka rabi sa'ad ibn abi waqas ya ce naji nagode Allah ya saka da alkhairi nuna min kasuwa dan abin da ya iya kenan bai ce ba ni fatanya in tafi gona ba <laughs> in ya gona ba abin da zai iya yace yace nuna min kasuwa dan kowa da kiwon da ya karbe shi makocin mai akuya ya sai kura haka <laughs> ce ya zaka sayo kura yace kowa da kiwon da ya karbe shi saboda haka nuna min kasuwa ana nuna min cewa lokaci yayi in yaso sai mu tsaya akan wannan aya mu kwana akan ta abinda muka fara dai Allah ta'ala ka ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tsiban harshe ubangiji ta'ala ka yafe mana wa sallallahu alaihi wa sallama ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh